Thank you. kin shiri kamar zaki fita kama ne ma fita zan yi mana tare da kin san cewa yanzu ni ma nake shirye ya fitar to fitar ka sai ta hana tawa haba da Allah ni fa ka ga tsaya dan Allah bana son irin wannan wai me yasa kake min irin haka ne haba dan za ka fita kai harkokinka za ka fita daban ni ma kuma zan je gurin abokan business dina ne kuma sai in kasa fita ni a saurin da abubuwan da nake gaya miki da duk irin nasihar da nake miki ba sa shiga cikin kunnen ki ko wato ta bayan kunnen ki suke me yasa kake son ka rika min haka ne kullum kai ka takura min a cikin gida ka hana ni motsi ban isa in yi ba sai a ce na yi laifi haba da Allah ni ba na son irin haka gaskiya fitar ka daban tawa daban saboda haka ka je kai harkokin ka ni ma in je in nemi halal na neman halal na fa nake zuwa. to ma to kirki a ɗakin mijinta aka santa. san martabar kanta da iyayenta da kuma martabar mijinta ba ta fita haka kawai ana yi miki nasihohi kala-kala in ki dauka kina kashe mai kina shashanci kuma ni ka za ki ga wannan ba sai da zauna a gida wa zai min harkokin kuma gaskiya ba zan iya ba da sake ka gani yanzu na tafi in ka shirya kai ma ka fita abincin kenan ko kuka kin dauka iskanci kika zo nan gida ko kin mai da kanki karuwa ne to banda iskanci matar aure ta dinga yawo ba tare da sanin mijinta ba kuma ta fitar ta je inda ta gana ma kamar karuwa ka ga tsaya a ya kake nema ka takura mu a ni ba na son irin haka me haka kuma haka muka yi da kai to ka dube ni ka gani mana ne maka kala da matar kulle a wallahi ba na son irin wannan sam Thank you. suna bibiyar halayyar mahaifiyarsu to ke ga irin abubuwan da mahaifiyarki take gudanarwa a gida yawana ke ba ƙar ƙanƙanwar yarinya ba ce da za a ce baki ji ko baki gani ko baki gane irin abin da mahaifiyarki take gudanarwa a gidan nan Ka yarda ko kika kuskura kika ɗauki ɗaya daga cikin ɗabi'u ko halayyarta to babu shakka babu riba a rayuwa don haka wajibi ne in ja ki kuma jan ki in karrara a cikin jan hankalin ba don komai ba sai dai fahimtar da ke yadda rayuwa take shine fas na shiga aljanna shine tikitin ki na shiga aljanna duk abin da za ki a duniya ke mace ce yar gidan wani ce matar gidan wani eh, matar wani gida ce jama'a na matar wani ciki? ba nan gidan ba abin duk da ya ba can ki haife su ba yan gidan nan ba da haka nake daɗa jawo hankali. biyayyar miji ki kyautata masa a mu'amalar ki da shi ki kyautata masa a tsafta ta jikinki da ta abincinki da ta muhallin babu abin da za ki yi a duniya ki ga kina cin riba duniyar ki da lahira ki sai biyayyar miji kuma idan ba ki bi mijinki ba babu shakka ni a matsayina na mahaifinki da duk wani mai gama da ki ko duk wani mai son taimakon ki da ne wanda kika haifa ko ko uwar da ta haife ki ba abin da za su yi miki a gaban Allah wallahi Allah nake ne ki kwantar da hankali ki karke bi kwatanta halin mahaifiyarki ni abin da kake min na ɗauke shi a cikin zuciyata tamkar wani ibada ce wani lada wani sanadiyya nake nema na shiga aljanna gurin Allah amma in ba haka wani zai hana me zai sa in jura wannan bala'i kuma tana sosai saboda wallahi idan na mutu nan gaban kare sai ya fita martaba a duniya Allah ba mutum ba Allah ya fi to an kuma Allah ya zan aiki da magana Allah ya zo na na shiga uku na bane na lalace ni ni wai tafiya mata kake zuwa guri ni wannan yaron ji ba kafa za ka ce za ka zo guri wai ni zance ka zuba min da mutunci a garin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe yaushe yaushe ka girma a nan garin ka zo ka ce wai ni ni tafiya musa kake so lalle baka da ko abin da nake so ki tsaya in gaya miki abin da yake zuciya tunda Allah ya halicce ni ban taba ganin wacce Allah ya jarabce ni da su a cikin zuciyata ba cikin jinin jikina jijiyoyina ko ina kofofin jikina babu abin da suke kira illa ke sabiya Musa ina son ki kai kakka sake zuwa na ga maka kakka sake zuwa wallahi sai na zo wallahi saboda ina son ki sai na zo billahi azimi sai na zo wallahi sai na zo kakka sake zuwa dan Allah ki dawo wallahi ina son ki billahi allazi la ilaha illa huwa ina son ki ko ba zan daina son ki ba dan Allah to ya ki taho ya ki taho <laughs> kai dawo kai hadi ya tsara su je dawon ki mutumin ki kada an ci shi wala dubu arba'in kashi da kashi da ki hajiya ta cikin kace kace <laughs> to shi ne yawan ka a Ah, ba na son iskanci me kuma na tambaya ta me yawan ka abu na ke in kika je ka dara gurin alhaji jibrin tambaya ki nake to <laughs> ke ga yanzu dai a bar wannan zancen ba da salala ta an gane ba da salala ba ilman na na sun kira da ke in kika je kika dara salala kike ba ni to gare na ne kana to kuma ba kare ne ba ba kuma shi ke na sai dauka ba shi a ba ma haka da ke gaskiya ni ba na son shi ni a gani na umma bai kamata a ce kiran da abba abubuwan da kike nasa saboda kin ga abba kuma mijin ki ne shi ya kamata ya gindaya miki duk wasu dokoki da ya niyya kuma ki bi saboda bin dokokin Allah kaga yar iska yarinya ni ki kare ni hankali ya ke so ki rena min hankali ne ke ce za ki gaya min abin da zan yi a cikin gidan nan a'a umma amma ki kamata ki zauna da ni ki ringa mun fada da nasiha akan yadda zan tafiyar da harkokina a gidan miji bai kamata a ce a wurin ki zan ringa ganin abubuwan ɓaci ni ni ce nake koya miki abubuwan ɓaci ni nake zaune da ke nake koya miki abubuwan ɓaci to wallahi nafisa in biki fita daga idona na rufe ba a cikin gidan nan wai to ma me ya kaki nan tukunna idan kuma ba haka ba ke ki tashi ma ki bani guri ko ba haka ba isa ba aure ki wannan ta in mataki a kanta ba sai ta zama mai ƙarangaren karangaran ba tuntuni zaman lafiya tare da ita in shekarar kokari ma a gudanar da abin da yana sa zai sa da rahamar Allah amma ba ruwan da sai dai barewar duniya gyada kawai take tun ina yin afuwa saboda ina ganin irin bugun cikin kima da kike dandana sakamakon da Allah ya ya kamata. a ciki gano cewa kana gallaza wa kudinka wannan bala'i da zai gaba. matar duk da yi ne irin wannan mata na ta ya sara da gaskiya ni hajiya ta rasa matsala ta da zuwa gidan kenan ko ɗan ruwa mai sanyi mutum ba zai samu ba kan shi a sama ba laifi na bane laifa ne ba sa bar mana wuta wallahi Kyau da yanzu al tufalan ban za a fito ba wuta ni na ga yau kina neman kaiwa yamma a gidan nan ban da tsoro a ta su bai dawo kiran baki a gida <laughs> ya yi tafiya yau da safe bayan mun hau hauri mun ga fiya wai mun fado a na beraye ya tafi baya nan shi sa ka ga na yi zama na <laughs> gaskiya hajiya a tsoro ba ta kyauta ki tausayawa ta ce mana hmm? ya za ki rika juyo haka ka ne tausayi wallahi babu zancen tausayi me na tausaya mishi kin fa sani ni fare ni ne ba na so ni yanzu na fuskanci ma ke wuyan ki yayin bani kin ma zama ke ce mijin shi ne matar kwata kwata yana magana kina mayar masa a ah, to ni bari in bari ya rera ni ni zan bari ya rera ni ai ma kin san ba zai yi ba a'a kada za ta muke nan manya ba kada eh. a'a ah, ki wata sare kuma hm? ni so na fi so idan ku nan ni na so kuma ina da gidan nan to ba na so ku tsaya kuna wani inda inda an ba ku saki jikin ku ba ai harkokin ba su tafi yadda ake so ba ya jira abu da ake gudu ba wani abu ake gudu ba ba shi rana ake gudu amma in ban da haka hajiya mu 我只顾着自己玩了，我不行。go，好兄弟。 Ki bana son zancen idan wannan yar banzar wadda ba san ciwon kanta ba ta kasa kare haƙƙina a matsayina na mijinta ta kasa kare haƙƙinta a matsayinta na mata aure ko dabbobin ina ne aiki na ne alhaji dilayen na madara nuna a garin nan shine zaki je ki ibo min waɗannan waɗanda ba san ciwon kansu ba san martabar aure ba san martabar um, mutuntaka ba ku dabbobin ina ne za ku biyo mata da take da aure a cikin gidan mijinta to da izinin ma ku shigo a mun amsa da ita ne kawai to mara ku zo fita banza munafikar wafiyo da basan ciwon kanta ba abokan business din na za ka rinka gaya min irin wannan magana me haka da Allah haba da Allah ni wallahi ba na son irin wannan abin naka zan zauna ne ba zan nemi haladdi na ba zan za ki yabo karnukan banza dabbobin banza na aladu kawai ki yabo musu ki kawo musu cikin cikin gidana eh shi wancan yana buɗe baki baka sani ba wata da irin halitta ce alade ne ko jaki amma ki kawo min gida na saboda ke ki san mutuncin kanki ba ba ki san martabar mijinki ba ba ki san darajar aure ba yadda kike zuwa kina kazanta kina zubda da mutuncin kina lalata kanki a titi haka zaki yabo kazanta da da ki kawo min cikin gidana gidana babu datti kuma wani mahaluki bai sai ka min datti ba ni ban ka da kaina ba ba dan banzan da ya sai ka min wallahi shashashar banza shashar ciki ba ta ciki ba wannan gidan shege da za ki dinga zuwa ki a gida gidan ki ne ko ko na zama sakarin da za ki ma ɗebo mun maza ki kawo gida saboda ba san ciwon kanki ba san martaba ki ba kuma ba san martaba zama da kike anan ba to na ya ishe ni waɗannan abubuwan da ake ya ishe ni don dalili ina ta hakuri ina ta hakuri amma sai kin kai hakuri na ya hakuri yaushe za ki mai da gidana tamkar gidan yan caca ki mai da gidana tamkar wani kulab ɗin da ake aikata wata haka kurin haka kawai ina zaman zamana ya duk ya to kartun banza kartun wafi waɗanda babu tarbiyya a gidajen su babu sanin ya kamata a tare da su kuma ba su samu tarbiyya da iyayensu ba haka ke ma kin taho kin ɗauki kanki mutumiyar banza kin gayyato ƴaƴan banza kun shigo min gidan nan ku kawai ku zo ku haifar min da iyakin gida lalata ki shigo min kewaye min da mazan banza a cikin gidan nan ni za ki yi wannan gangacin to gidan nan gidan ki ne ko fa an gaya miki kawai ni mijinta ce ne to bari tsaya gaya miki matsayin ki da ke da kujeran nan duk ɗaya ne ita ma gayyato ta kai aka ajiye da aka ga dama a kwanta ita aka ke maki ba gidan nan kuma wallahi cire ki daga gidan nan cire hula ta yabo wahala kin ci babbar saboda kin fitar da ke bakar tukunya ce ne da farko kin wannan yarinya ta roki arziki kada ya tsananta hukunci to har yanzu tana da wannan martabar na yi an amma wallahi ya ƙuri ya ƙuri kin jina ga gaya to ka ga tsaya da Allah ya isa haka wai kai ne zaka zo ka gaya mun kuma ba fa abin da zaka zo ka gaya mun a gidan nan ka dubi kamar ni ka a gaban mutane na ɗauko su abokan sana'a ta ka zo ka wanke min fuska da mari sannan yanzu ka zo ka ce za ka gaya min wata magana me za ka gaya min ba abin da za ka gaya min wallahi ni yanzu na daina ganin farinka wallahi ba ka riga ka sire mu To, kin daina ganin na Lokaci yana zuwa za ki ga baki. Kuma bakin kala biyu, ko dai ki ga baki kirin ko kuma ki ga baki sadik. Kuma nan gaba za ki ga baki. Wallahi da ne muke gani.

ko taimaki ba baki da sai ki shiga cikin wani hali saboda ita ta yi ni da kika ga ina mata ni ne ne mata baki zai fita amma ita an ta baki ba zai fita kuma duk na hakuri da ita ne sakamakon alkunya da yadda kike da irin halin da yadda ki bi ta saboda abin da kika ga ya saba wa shari'a ta umarce ki to ki kauce masa kawai Na sai Allah ya taimake ki amma da abin da ta ce kaza kaza ki kau da kai ko ki shuru shi za ku kuma makaranta ma na ga ta dan fashi sai a sake wata ko? Mm. shinkafa a kwansanta ba ta ci amma abinci kenta ya fi kwanci da mutum haba hajiya saratu wai ke yanzu kina nufin ki ce wai abin da yake min kauna ce ta sako ne sosai kuwa haba ina kauna ga mijin da ba zai baka ka sarara ba yaushe hmm, hajiya asabe barin gaya miki ba ki da wata sararawa saboda ke matar aure ce aure kwarai kwa kuma sai in zauna ba zan je in yi business dina ba to wai dole sai kin yi business din sai kin yi business din tunda mijin ki shi shi bai kwanta da business din ba ba sai ki hakura ba wato ni ta tabara uwa yan aure sai in zauna a gida har harkokin kasuwancin na kuma ba da zai kula min da shi hajiya asabe wallahi wallahi wallahi bari in gaya miki gaskiya mijinki ne kika rena ba kya masa biyayya wallahi wallahi tallahi sai kin masa biyayya zaki shiga aljanna in ba ki masa biyayya ba za ki shiga aljanna kin jini dai na gaya ne haba hajiya saratu ki tunani mana a zuciya ki gani ya za a shi ya bakanta min kuma ce in zo gurin ki ba za ki faranta min in ji sanyi a raina ba ya kuke so in yi so ke jini na ya hau ai da ma gaskiya daci gare ta ni dai zan gaya miki in ya rage naki in kin gana ma ki ji in kin gana ba kuma kar ki ji da dama duk abin da kake yi a duniya ba kokarin ka samu makoma mai kyau ba a ranar gobe kiyama ka shige aljanna to ko aljanna ki tana karkashin kafa mijinki in kin bi shi ki shige in ba bi shi ba kuma shi ke Anti, a gaskiya jijinta ne ya ishe na yau da ban na gobe da ban gaskiya bisa billahi abin da ke baya dacewa ya za a yi a ce amin zane kina zaman babba mu yara ba mu wannan halin ba anti sai ke ba ki irin wannan abu ki na miji bisa dilla kadan saurayi ki kashi gidan ki ajiye shi kuma ki ila yanzu wata ran ba kya jin kunya fi sabili lafi zai same shi da yake ko kuma yana zaune da yarki ai bai dace fi sabili lafi kuma yarki ba ka tunanin yanzu ba da ma ki sake da ke da yarki ya hira irin na tsara uwa katon nan yana nan yana ki sake ke da yarki kuma jama'ar gari na kowanne ne yau gaban gobe na ma'ana abin da ke gaskiya anti ba da ce gaskiya da ki gyara halin ki to kafin rediyo kin gama ai ni na ɗauka abin arziki ne ya kawo ku ma rashin mutunci ne ya kawo ku gidan ai ce nake wani abu kai goma ku ce in muku abin da kuka zo ku yi kenan dama ku zo ku ci mun mutunci a cikin gidana to ba ku isa ba gaskiya an anti wallahi abin da kuke yi ba ya dacewa kin ga dai mu dai turo mu gogo saboda ba ta da kafar da za ta tako yasa ta turo mu kuma mu ba mu ɗauki wannan abu da zafi ba mu ma ta zo ta gaya mana ne ta ce mu zo mu same ki mu gaya miki a cikin lafiya amma ba da faɗa ba. to ƙaramin mara kunya na ji ita ta ja ba ije kin fassara to bari ki jin gaya muku a rayuwata ko ba ku isa ku gaya min abin da zan yi ba saboda ba ku za ku koya min zaman duniya ba kuma duk abin da kuka ga na yi ai na ga zan iya ne in ba zan iya ba zan yi ne a'a ita gwaggwar ina ruwanta ca ne ta shiga rayuwata da za a sa ni a gaba a rika wannan irin surutu anti na ga zan iya ne ya kundan Allah na ga shi ne na ka zaɗi zama sai ba kin gane ku anti babba zai yi fi lahi. muna kina jinin mu muna jinin ki san mu ga kina wani abin da bai dace ba ana zo ana mana suka ana cewa gashi gashi muna shigewa ana ga yayar ku tana kaza kuma sannan wai da kasa cewa wai miki magana har abin da kai da zuwa ga ku sannan gogo ba lafiya ba a gaya mana turo mu a maimakon wakilanta mu zo mu gaya miki karami ya yakan iya zama in ya hango abin da bai hango ba fi sabilillahi anti kuma ku baki tuna ba a gane gurgun kwaɗo in yana cikin kwaɗina don wallahi sai an ware shi da ba a gane ba ne in dai yana mazalin mulkin ba shi da hankali ya tantance abin da ya kamata ya ringa yi a rayuwar sa ba anti gaskiya baya dace abin da kake kan ki mun magana saurara ba na san rashin mutunci da rashin kunya da kuka ɗauko guntuwar rashin kunya kuka zo za ku yi min a gida ku ne abin da zan yi a rayuwata ko me kuke nufi na ɗauko yaro na ajiye na ɗauko yaro na ajiye dan na ga zan iya ne kuɗi gare ni sai an hana ni in gori rayuwata a'a gwaggon ku ɗauko ta a baro ku taho da ita ma ku sako ta a baro ku turo ai za ku iya ku kawo ta dan ba ta da kafa sai a ta rika turo min da maganganu a rika zuwa ana damu na hajiya saratu ai ni ta kaban mata kura min ta yi kin ga yau jina nake saka yau kamar an sauke min wani kaya hmm. hajiya asabe kenan yahudu ba ta tuba wato ke mutuwar ma ko a jikin ki ban da ki me zai dame ni na kashe shi gajiya ya da zaman duniya shi yasa ya tattara ya gaba ya bar mu mu sha iska haka ne manya gatan wasa to yanzu me aka shirya mana min hali ai baya fasa halin shi barin hali kuma ai sai mutuwa kina nufin zan fasa ne mantuwa ba wallahi wasu yara ne kaga suka shigo da buhun shinkafa biyu da katan din taliya har da kuɗi na yi na ce musu ba nan gidan bane sun dire sun tafi su ni na rasa yadda zan yi yanzu yanzu nan eh ba a sun tafi tun azu a to abin da za a yi kwa ba mai wara ki ba ki ajiye su kunan mun raban banki ne kika sani ko irin zakka nace ce da ake bawa. dan garzali ina tsoro ko ki ajiye in sun dawo sun ga eh. kayan su shikenan ba za sun karɓi kayan ba ke kone kin wani shikenan ba zan yi gaggawa taɓa ba zan ajiye su eh? tunda ji abin da zai yi tukunna nan dai da sati ɗaya ake ba wa eh. a ƙa'idance ma sati dai ne ko tsuntuwa kai ko in ba ki gane ita ba sai ki danne yawa to shikenan gazali na gode ah, na fito na taho haka da mota shi kuma bai gani ba ni ma din kuma ba kula ne ba wallahi shine na dan bige shi amma ba wani ciwo ya da yawa ba mun je asibiti kuma yake ta gida gida shine ne to ɗazu dai an ka kayan abinci ko an ka kayan abinci hajji da mun ke kika aiko kayan abinci Allah sa ka da alheri hajji Allah sa ka da alheri an shirya kai mata godiya ɗazu ina zaune aka shigo da buhun shinkafa bi da katan din tariya dai ni mun ma ita bace sai yanzu ai mata godiya an gode hajiya an gode Allah ta ka da alheri hajiya Allah raya zira'a godiya miki da saka da alheri Allah ya saka da alheri ba ai tsakanin mu da kuma yanzu sannan an shirya kafa saka ba komai ba wani ciwo ya ji da yawa ba dan bigewa ne ya shirya ma wani asibiti ma sun ce ba wani abu to shi ke hajiya to hajiya an gode Allah ta ka da alheri ubangiji Allah ya ƙara gode

Ya kake kawo da kai ne, ko baka so nake kallon ka? Na ga sai wani kakkau da kai kake tun a cikin gida. Ka da ala in tambaye ka. Ka yi karatu kuwa? Eh, hajiya na yi karatu don har na je high institution. Amma da na fara sai mahaifina ya rasu. Da karatun ya sa ake gaskiya. Yanzu baka ci gaba kenan. eh gaskiya ban ci gaba sarki fito ba na don Allah yadda zan sa a neman maka makaranta ko kuma ma a samu maka aiki kawai abin da ya fi dacewa ma ke da ce na gode ah, sosai a ah, tsaya tsaya tashi da Allah ka ba me yasa kake irin haka wannan ɗazuma da kake wannan sun fi da ka kana kago da ka ai dan a cikin gida ne gaban umma yaushe haba to hajiya me yasa ba kya so a miki godiya ba godiya ce ba na so a yi min ba ashiru ba na san irin godiyar da kake min ka durkusa musamman ma kai a ce ka kana min irin wannan ba na so wallahi ka daina gaskiya ba na so yanzu ni zan je gida amma bari in baka wannan kaɗan na farko hajiya a dan Allah ki bai kaje me yasa kake min irin haka ba ku mai hajiya ya ashu kana son ka ga farin ciki na kan wannan me yasa kake min irin haka ai bai na sai rinka baci Allah ya sauke kaji zan dawo Allah ya dawo an jima da yamma insha Allah to shi kenan ka ga da umma na gode wata mahaifiyarta wallahi ne ma umma abin da mamaki ke saboda kin gani dai ba taba haduwa muka da ita ba yanzu na ce wani abun alheri ne mata take sa kan wannan dai bigirin da ta yi kawai shi ne sulan haduwa mu da ita amma kin gani da take ka san da mu wasu mutanen haka suke da tausayi kamar ni to amma tun da ka samu sauki ba za ka fara fita aiki ko mm, to zan iya fita to amma ta mun magana akan gaskiya ba ta son ci gaba da turin kuren nan ta fi so za ta samu ta ce a samun sana'a don haka ma take je gidanta mu zauna mu tattauna da ita shi na Allah sa ka miki da alheri hmm? ba ka sakin jikinka in ka zo gidan nan kunya ta kake ji ne ba komai to me ba ka san abin da yake so da kai yanzu ya kake gani magana aure hmm? eh ba wai auren ne ba na so gaskiya tun da nake ni ban taba zuwa wa da mahaifiyata da maganar aure ko kuma ban ma taba taranni wata yarinya da maganar soyayya ba ma ni a rayuwata lantana har aure ya shigo tsakani to wancan zancen da ka yi ko to yanzu ka samu gani ko ni ba za ka aure ba hmm? ba wai haka wani to kaka magana aiki ina ne ina dubawa a hankali zan samu inda nake so a aje ka don ka san ba ko ina zan iya kai ka ba amma yanzu ina so in ka je gida ka gaya babanka za ka dawo nan gida da zama saboda duk harkokin business ina in zan tafi mu je tare da kai ka gani duk ka ga yadda nake aiwatar da harkokina ko ba gaskiya ba ajiya ban gane ba nan gidan zan dawo yasa kake yin haka to me dan ka da nan gidan. ai nan gidan ka ne kar ma ka dauka wai gidan mu a'a gidan ka ka dauke shi gidan ka kawai so nake in ka shigo gidan nan ka saki jikinka kai yanda kake so kawai ka gane yarinya ta kuma satin nan mai zuwa za ta dawo daga makaranta da mu yanzu idan ta dawo sai mu tafiya mu duk inda za mu je mu dawo da mutum a ka kaga ba zancen ma wai a ce an tafi an bar gida ba kowa saboda ina so za mu fita da kai in je in nuna maka inda nake harkokin kasuwanci na da waɗanda muke harka da su duk ka gani saboda gaba kaga ai kai zan saka wa komai ko ka gane amma da Allah ka sa wani damuwa ka saki jikinka ni ba na so ga kana ɗari ɗari haka da ni sai ka ce kana jin corona kuma duk abin da kake so ka ka tambaye ko ne shi kin je da muka yi kai kai ni fa ina jin tsoro wani irin aiki ne Da gidan nan ba za ka dinga tafiya aiki ba so kake ka tafi kamar da ni kaɗai ita wannan mata ba aure ne da ita ba ka je ka zauna a gidanta ko nawa ne mata tun za ka zauna a gida eto eh gaskiya daga ni sai ita ne ko biyu gaskiya ina tsoron wannan to amma in mutum da shi ka je ta faɗa haka wala Allah tana da abu da ta shirya ne ko kuma tana da nufin ta manufar da ya sa ta ce ne tunda in gana miki magana akan ta ce za mu tafiya tana jira yadda ta dawo daga boarding school wannan satin zai dawo kuma tana dawo ta ce maza ne wannan hoto to ina ga dabarar da kenan da ya sa ta ce ne. Ai shi ke. Allah ya sa kake yin irin haka ne tun na ga kayi wani tsamo tsamo kamar dan tsakon da ya fada a ruwa ka ba me yasa kake yin haka dan Allah ka saki jikinka da ni na fi ga ka saki jikinka yadda nake so me kake tunani ne kana tunanin wai kai a cikin gidan nan wani zai san abin da kake yi gidan nan fa da gani sai kai mu bi ne a cikin gidan nan duk abin da za ka yi ba wanda zai zo ya gani ka gani to me yasa kake min haka wallahi a da ka san irin san da nake maka a zuciya da wallahi da ka tsaya kana min yawo da hankali haka ba da ce wallahi kawai jikina ne nake cikin ban da lafiya gaskiya gaskiya ba na sa so nake ka saki jikinka ka amince da ni kamar yadda ni ma na amince da kuma ni na gaya maka in dai za ka biya min bukata ta wallahi idan ne maka wani alheri a rayuwarka ba za ka taba manta ba a ba a ki sa ka ke min haka hmm? kar ka watsa min kasa a idan <sighs> Hajiya, shi Na barin je rufe kofa. Jaja jaju, ba ni labari ta. Yau da labari? aikin gama ya riga ya gama yana cin ga miki na baro shi yanzu ma bacci yake kin sai ya zama dan hutu ke hajjaji suke ɗauko yaran mutane zai a saurara ni ba hajiya saratu iskancin nan naki ne fa ba na so wani irin na ɗauko yaran mutane ke nawa kika ɗauka da da Allah da to mu bar dai wannan zancen kawai mu bar wannan zancen Allah shi tunane miki da gaggawa ni wallahi kin sare na ya ɓaci da Allah shari'a na alhaji shi a yanzu ya zama tsoho sai yara kuma lalle hajiya wato kin cika kin batse alhaji shi yanzu ya zama tsoho sai yara ko to ki taka asali kin dai aiki gobe za ta damu he ki san matakin bi ki canza shi ka yo me na canza waje bangaren ta daban nawa daban me za ta sani kar hajiya asali kina nufi yanzu in taki ta ki ci gaba da yin wannan harkar ni Allah dariya ke ba ni ke kamar biki san abun ba yanda yake ah, to Allah ya kyauta shirya kawai zan sa shi kenan a gama shirya ɗauko kin yanzu za mu je mu ɗauko gida ma da inda ashiru Bishi kika yi? To ki haƙuri, ya haƙuri. Ha ba ɗan ne na ya ba a yi in baki in kasa zuwa ya ɗauko ki. Ha. Dama niyya ta kenan yanzu kin san abin da za a yi? To yanzu ki shiga ciki ki je ki wanka ci abinci kin ji ko? Zan ɗauko ki da kamar kaina. Kin ji to ka ko tun daga shi ta dawo ka ga ba sai mun wahalar da kanka yanzu bari in ɗauka mata da gaske yanzu na ba mata abinci ta ci ko love you baby love you love you love you ina son ki ina son ki ina son ki banza in ka ishe ni kullum love baby love you wallahi ka shiga hankalinka da ni in ba ka wannan zan masa nadiyar rayuwarka wallahi ka ishe ni mun yaro da kai wai kai soyayya

ke lafiya yarinya me yake faruwa a nan gurin kulle ya zo ya wai shi ciwon so na ke damu shi ciwon so eh to kin ga abin da zan gaya miki gida kin gani ma wuce wai ne wai so sayo kuma kan da bisa wai shi wannan ashirin nake ganin shi tun jiya waye kuma shi Nafisa kenan. Sarkin ban dariya. To umar da abinki haka kawai ka ga mutum a cikin gida ne a zaune akwai abin da ya kashi gimmi kuwa wannan ashirin da ke gani shi ne manajan kamfanin da zan buɗe kuma yanzu zaman da yake a nan gidan ba don wani abu wani ce na ce ya dawo nan da zama saboda ya tashi harkokina ya rinka taimaka min kafin a buɗe kamfanin amma shi ba shi da aure ne da ya zo kwana a nan gida ba shi da wani shine na ce ya zauna a nan din ai saboda haka kin ga unguwarsa da nisa idan ina neman shi kafin mai waya in ce ya zo nan ya same ni na bata lokaci yanzu ko in yana nan gidan ko da yaushe harkoki na tashi zan neme shi in fita za mu yi mu fita in anan ne za mu zauna mu zauna mu aiwatar da abin da za mu aiwatar shi yasa kika ga na ce zauna a gidan ba wai dan wani abu ba yanzu umma kina nufin ya da gidan nan ke muku fita nan zai zauna kafin a buɗe kamfani doki ya koyo ya mai tona ni mi karba dawo, ni mi zana jawo sallan kauna ki kawo karki barna ni mai nisa da kiwo to ba na a shawo bar nisa ya ki dawo ni ko kauna kaifiya ni zauna kai da ke nan kayar soyayyar mu ta tsere kai ke Aswiz to sai na ga dace in kira ko an gaya ma na san you fuck me up ina ina kawo kan kawo mana kan sai ba ma siyan sakon ka ba mu don da mu fita ne ina suwaye za a yi sunanta <laughs> ina kaunar ki, sahiba ina beki.

wai gidan nan gaba ɗaya mai ba a kan ruwa ya kamata a ce ta gina gidan shi za ku tsaya irin waɗannan su dinga ƙarya harajin najeriya ta da amerika kayan nawa ne zama na sa wanki daga wanki a'a Lambu lambu kwakwa na fasa, sani na kawo. friend.

walale walale walale walale eh walale ba aka kora wa suka kora wa ne kora ba suka kora ne ya tarbe musu ba ya ga ya musu ba Allah ne ya ba mu mota da duka da kuɗi ne na huta ba yau da iyawa ba da bani a ya musu ku faɗa musu sun yi sake Thank you. na tsane ki na tsane ban kaunar ban san gani auren masoyi дутый. a yau na mallaki jirgin sama na wani su aurenta shine yasa kai ma na kira ka sanar da kai ni ma goma sha biyu nan da aka yi mata aka za ka yi mini akwatuna na gani guda goma sha ɗaya na wani kana da akwatuna kana da goma mai ma za a ce da za a ni a fi kuma sai a ce komai sai an masa dozu mun fa gidan mu da abin da za a yi mana kuma abin ba komai dozin ne ba kake ji komai duk wannan za a yi ba wannan matsala abin da kana birge ni komai dozin ne komai dozin ka sun kwashi akwatin ka la ilaha illallah Allah ya tsire muku albarka da ku da barayi yaran nan gaba da sai yara ne me ya kama gana wani da raba musu makaranta saboda ki zo ku sa fatin nan mana eh, ki tsawo hannun bai mika ko ba a bashi komai ba misali zai koma da wannan ƙanshin wannan kuma. Ubanka gadina ne? To 'ya ta bata gaji ban ruwa ba. Dan banza dan masu ɗiban taki.

goban Allah kan za ka yi kayan auren prince kuma komai wanda za ka sai da wacce za ta fi mutu ba ita mutu niyya ya ce a wajen prince amir mun kawo kayan lefi ga suna akwatuna da wajen nan Allah na roƙi ka Ubangiji Allah ka kawo gobara da za ta cinye waɗannan kayan lefa amma ban da kayan. matar aure wani ijiyo muryar ta aure tana buɗe haramun na zama kurma ke guda na zama kurma ku sani wanka wasan da ba da shi kai kara da ne da ne da ne ma da zama nan ya da ta. mota komai ya kawai jos suna da wani nazari ne haka dama ko idan ba damu ba da Allah ya Allah ce budurwa ka ne budurwa ba ni da budurwa ko ban taɓa yin budurwa yashi ba yau da ya mai ita to wace ce wannan saboda kawai tsakaninka da nafisa zan zo in samu kuna zaune kuna hira to me kuke cewa shi kenan babu dama in yi hira da ita yar ki ce fa ina zaune a nan na nazarin wasu abubuwa ta zo ta same ta ce da makaranta nake karatu da shauransu da kasuwa ya wani abu na wadanda ta ko kuma laifi da na yi rubuta ba aiki wace magana nake miki ba kina jina kika shiru cane me ya haɗin ki da ashiru eh wai ke nafisa me ya haɗin ki da ashiru har kika zauna kike tambaye shi ina ya makaranta ina uwar shi ce ke ina ki da zancen makarantar shi ban hana ki shiga harka irin wannan ba wallahi nafisa ki kiyaye ni na gaya miki ban ce miki yaya ne a gurin ki ba yaron nan to me na ki na zuwa ki dame shi da surutu in allah da ba zan ƙara ba da kai na daina kuma ki haƙuri kullum ke kenan in kin mun abu na yi magana ya haƙuri don allah to wallahi wannan shine na ƙarshe na gaya miki ko wallahi wannan shine kashe dina na ƙarshe da idan kika sake yadda na ganki da ashira a zaune kina mishi surutu kina damun shi wallahi sai na ci mutunci na daina ya huta ke kadai me yake duba tana can ofis ta yi baki ne kawai sai na taho kawai in zo ganki aisha kenan kasa abin da ke yi na kusa kin faɗa a ce abincin zuciya ta zan ci ba wai abin da wani zai umarce ni duk abin da zuciya ta take so ni zan bata sannan kuma ko da ce na aure ta in ba har na ganki dai har mu haɗa makwanci da ita to zan iya rabuwa da ita aure ba wani abu ne gaskiya ne wannan amma Aisha na san ni na san kai da auren kake so ni ma da auren kake so to ya za mu kullo mu wannan al'amarin a gidan nan duk gidan daga wa kanki ki daina tunanin wani abu ke dai kawai ki ci gaba da addu'a har Allah ubangiji ya kai mu ga cimma burin kan Allah ya sa maka kai ta addu'a kan wannan abu sai ki ga Allah ya hada ko ana so ko ba a so to addu'a shine mafita sannan kuma abin da daga miki cewa ina son ki har cikin zuciyarka yawwa littafin da zakin sai marasa kunya sarakar rashin kunya kun zo yau ma ku yi rashin kunya ne har gida? Ai abin da ka shuka shi za ka gani. aike yadda ba ga girmar gogga ba kika ji har gida haka zalika mijinci har gida don mun zan miki wannan bayani to haka zalika mu ma yau za mu goge ki mu wanke ki miki wankin babbar bargo ga miki da sabulu da ruwa sannan mu zubar da ruwan da fi maka a gaba to ke saurara ki ji kin san dai a kannan ma ke ba ke ke bi na ba ko kin san a kannan ma ke ta ce ko to biki isa ki zo ki min rashin kunya ba har kuka ebo kafa kuka zo ku yi min rashin kunya har cikin gida ban ce ma wai ka a ƙara zuwa min gida ba ne ta inda ka hauta na kake sauka yadda biki ga darajar uwar miki ragwanta mata ba abin da zai samu ragwanta miki ko kewa ce ce wai ina ma abin girman anti ai girman ki ya riga ya zube wallahi a girman ki ya riga ya zube saboda ko ni kin bani mamaki wai a ce wani dan kankanin yaro za ki kawo shi gidan nan ki ajiye kuma ki je ki ci wa uwar mutunci dan mun zo ta aiko mun baki shawara kuma ki je ki ci mata mutunci a ba anti akan wani yaro ki ciwo mahaifiyan mutunci kuma mahaifiyan mu hakke ai wallahi kin ba mu kunya kin ba mu mamaki shi yasa yanzu muka tako mu ma mu zo mu rama uwar mu ke saurara kalle ni nan karamar mara kunya dan na san ita take zugo ki kake sa ke zuwa ke mu to wallahi bari ki jin gaya wallahi in ku kiyaye ni kuka fita daga ido na na rufe ba ba ku isa ku rika zuwa gidan nan kuna rashin kunya kuna mun rashin mutunci ba wai ina ku da karamin yaro a'a duk ba shagiyar da a cikin ku in ta ganci ba za ta ce tana son shi ba don me wannan ne abin su a cikin shi ke ga abin da ake so amma ni ban ga abin su a cikin wannan ba Allah ya sauke wallahi wallahi kuma ma ni ai ni yara yake ke ku da ke tsofa tsofa da ke ina ke ina wannan yaran saurara in kika kare min irin wannan magana wallahi za ki gane kuraki ban gaya muku kar wanda ya kara tako min gida da sunan iskantin da kuke zuwa ba zan nada mishi shagen duka a gidan nan. da shi da Allah ya ba za mu fita daga cikin sa duk abin da zaki sai dai ki mu dai mun zo mun yare ki gaskiya ne. Rashin mutunci da kika zaka kika da kika yi mu mai sai mun miki shi wankin babban bargo tas. In gaya miki yanda babban wankin ne kika ya fashe da ti. Kika bakanta uwar mare sai mun bakanta kika ranki. Shi kuka zo Yes. ku jira ni. Za ku jira ni. Ku jira ɗan kun cika kuma da sakunya ne ku jira. Ku jira Dai to muna nan. ce ba da fasa billahi da sharadi ya yi gidan ta mutum mata mutum ce ya zan kafin ta zo ci uban mu kara zama mata wani kakkan ya mu ga mu kira same ku anan fitsararrin ƙarya marasa kunya ƙarya kawai marasa kunya cikin gida da a gida kuke rashin kunya ku tsaya mana ku zo in zo in same ku ku ga dukan da babba ta naɗa wa yaro shegen duka yau a nan gurin yaro shi nake so don in hore rayuwata ina da kuɗi kenan ka dawo da muka fita ka juyo ka dawo gida ka zo ka yi soyayya da nafisa ko ya za ki gaya min irin wannan magana ba dama uzuri ya samu mutum ya dawo uzuri ne ya same ni kuma dole sai na dawo gida yanzu kin gana kuna tare kin gani ya za ki ce na zo soyayya da wata nafisa ko kallon ta ko magana ba mi da ita ba haba ashiru ni kake so ka rena hankali ni za ka mai yar iska da yaushe ka waye ma wai har yaushe ka waye ko ma na wayar da kai har za ka mai da ni yar iska ka rika gaya min irin wannan magana ce kake ban san abin da kake yi ba ne kuma ka manta alkawarin auren da yake tsakanina da kai kake sauraron Nafisa. Na gode. Kuma alkawarin auren da kika ce ni ban yi niyan karya ba. Amma ke gashi kina gaya magana da kika dama ko? Na gode ba laifin ki ba. Ashiru, ka san abin da nake so? Dan Allah dan Allah ka daina sauraron Nafisa. Ba na so kake kula ta. Yarinyar nan karama ce ba ajin ka bace. me yasa kake kula ta ka rabu da ita ka san fa alƙawarin aure ne yake tsakanin tsakaninka da ita ke wato magana da na gaya miki ba ke da ba ke ko sai an jima faɗa na yi bambamin ke duk abin da ka san zan yi na yi amma a banza yanzu fa shi shekaran jiya akan na kira shi na mishi faɗa shi ya sa fa ya bar mun gidan har gida na bi shi kuma ya ce gashi nan amma a banza bai yi wahayi yanzu ke hajiya asabi me zai hana ki bar mata tunda dai kin ga ke baki da wani buri a rayuwa wanda ya wuce auren yarinyar haba hajiya sarar sam ai abin da ba zai yiwu bane ke makin sani haba kin fi san zaman da muka yi da yaron nan zama ne na taimakon juna a tsakaninmu hmm? inda a ce ba abin da ya taba faruwa tsakanina da shi sai in haƙura in ban mata shi amma ke kin san abin da yake faruwa hmm, yaushe zan rika zan haƙura in bar su su yi soyayya ai ba zai yiwu gobe a ce har tabbas hajiya asabe kin jawo murfin rijiya kuma ya rufe me kike son ne abu ɗaya ke so ke wannan in kika yin wannan shine taimako na ƙarshe da za ki mu ki bi shi ki je ki lallasan min shi don Allah ya dawo haba ce ya samu <laughs> Hajiya, lalle kin faɗa rijiyar raba dubu fita sai a hankali. Oh, Ashu, ka bane cikin wani hali. Shi nan kuma da kun yi faɗa da umma sai ya shafi ni. Kwanan ka uku rabanka da zuwa yadda na haba. wallahi kuma dan ban san gidan ku ne da sai ka gani har gida wato halin da yake ciki haka zalika ne ma shi nake ciki to amma ni abin da yasa ne haka ba wai na yi dan wani abu so nake wato mana yancin tsakanin na da ke Allah ya sa dai ba ta ciki ta fita mu ka san tare da ku faɗa mata da lafiya har yanzu ba ta samu sauki ba Allah sarki Allah ya ba ta sarki malama Nafisa. Ashiru, sannan zuwa. Daga ina haka? Kai, barka. Rana ta ishe ne yau na gaji wallahi.